الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokacin mai tarin albarka a yau goma sha ɗaya ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a karatu wannan littafi na tafsiratu fi ulumin qur'an wanda yake a ɗazu bayan sallar juma'a muka karanta abin da ya shafi almabahas al'ashir wanda yi magana ka abin da ya shafi rantsuwa qur'ani mai girma a yau za mu karanta a yanzu za mu karanta almabahas alhadi ashar mabahas na goma sha ɗaya wanda yake kuma ne na ƙarshe a littafi din lallai wannan darasi namu kuma ya zama shine jajiberin sauke ma littafin baki ɗaya da izinin Allah madaukakin sarki wannan mabahasi na goma sha ɗaya da malam ya rubuta a cikin wannan littafi na tafsirar tafi ulumul qur'an malam ya ce kitabatul qur'ani wa qira'atuhu bi ghairi al-arabiyya manya manyan abubuwa wannan mabahas zai yi magana a kansu manya-manyan abubuwa ne guda biyu abu na farko kitabatul qur'an rubuta alqur'ani mai girma wa qira'atuhu da kuma karanta alqur'ani mai girma bi ghair al ba tare da larabci ba mana a rubuta shi ba da harufan larabci ba ko a karanta shi ba da yaren larabci ba nau kenan biyu waɗannan abubuwa guda biyu shine malam zai bayyana mana su kuma ya bayyana mana hukuncinsu idan aka ce karantawa ba da larabci ba shi ne mutum ya karanta da yaren shi kenan misali ya ce mai yawan rahama mai ina fara da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai me kenan ya ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai hukuncin karanta qur'ani haka an kun lura ba a ja bakin ba kun bai tona da kyau ba a ja bakin ba to me hukuncin mutum ya karanta ka ɗaya kenan na biyu rubuta alkur'ani da harfan da ba na larabci ba ya zama zai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ya rubuta b i s m i l a h i bismillahi ar-rahman zai rubuta qul wallahu sai rubuta q kaza kaza kaga wannan ya rubuta ba da larabci ba wancan ya karanta ba da larabci ba waɗannan abubuwa guda biyu su ne abubuwan da wannan mabahas na goma sha ɗaya zai magana a kansu ya ce kitabatul qur'an rubuta alqur'ani mai girma wa qira'atuhu da rubuta alqur'ani mai girma da ghairil arabiyya ba tare da larabci ba ma'ana ba da larabci ba me hukunci haka قال رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية لا في الصلاة ولا في خارجها لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولم يقل قرآنا أعجميا قال رحمه الله أجمعت الأمة al'umma musulmi baki ɗaya sun yi ijma'i al'umman musulmi gaba ɗayan al'umman musulmi sun yi ijma'i wanda yake ijma'i shi ne tushe na kafa hukunci na uku wanda yake an yi ijma'i a kan shi dama alkitabu ɗaya kenan a sunna biyu kenan sai al'ijma biyar a uku kenan sai alkiyas na hudu kenan ijma'i hujja ne malai ce a jima'atul umma malamai na wannan al'umma ba wai kowa da kowa ba malamai na wannan al'ummar gaba ɗaya sun yi ijma'i ala annahu sun yi ijma'i ne akan cewar la yajuzu qira'atul qur'an bai halatta a karanta alqur'ani mai girma da ghairu al-arabiyya ba da larabci ba la fi salati bai halatta a yi a cikin sallah wala fi kharijiha hakan nan bai halatta a yi a wajen sallah saboda ne لأن الله ta'ala. domin shi Allah madaukakin sarki anzalahu qur'anan arabiyan ya saukar da shi ne qur'anan abin karantawa arabiyan da larabci qala ta'ala sai ubangiji subhanahu wata'ala yace inna anzalnahu lalle mu mun saukar da shi qur'anan abin karantawa arabiyan da larabci la'allakum taqilun domin ku hankalta kenan wacce ijma'i da malamai suka yi ijma'i ne da akan fassarar waɗannan ayoyi ma'ana ijma'i ne da yake da masakada a qur'ani da kuma hadisi wa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyan lalle mu mun sanya shi ya zama qur'anan abin karantawa arabiyan da larabci la'allakum taqilun domin hakan ya sa ku hankalta ayoyi aya biyu kenan wa qal aya ta uku malam yace nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine ruhi da yake amintacce ala qalbika a zuciyarka litakuna min almunzirin domin ka kasance cikin masu gargadi ya saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin bilisanin da harshen da yake arabiyyin na larabci mubinin mai cike da bayani filla filla bilisanin arabiyyin mubin walam yaqul qur'anin ajamiyya bai ce alqur'ani ne ba ajami ba in an ce ba ajami shine abin da ba larabci ba in kokaro ka ce dukkan ina fara da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wannan ajamiyanci ne ba larabci bane kuma Allah ta'ala da ce ya saukar da shi da ajamiyanci ba cewa ya saukar da shi da larabci wa rukunal qira'ati al-lafz wal ma'ana ma'an fa idza qari'a al-qur'anu bi ghayri al-arabiyya la yusamma qur'anan wa rukunal qira'ah rukunai biyu na karatun ƙur'ani shine ne rukuna ai mu'annas abin nan musanna ne na rukun rukun mufarad rukunani musanna arkan jam'i an share nunin ne nunu ta ne saboda ibafa uzirtu wa ghairi musbata fi makanihi ka ni nuna aljami hina ya bafa in wani yana zaurance ka abin da ya shafi nuna Ya ce wa rukunul qira'a rukunne biyu na karatu su ne ne allafuzu wal ma'ana lafazi da kuma ma'anar lafazin waɗannan su ne manya-manyan rukuni na karatu ya zama daga lafazin ɗaya kenan sannan kuma ga abin da lafazin ya ƙunsa sai ma'an tare dole su zai kasance tare sai ma da ke fa'iza ƙuri to idan aka karanta ƙur'ani bai ghairul Arabiya ba da larabci ba Allah isa ma ƙur'ana ba za a kira da sura ƙur'ani ba ya za su kira shi da qur'ani yanzu idan balarabe yana nan sai ka ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ya san me ka faɗa eh bai sani ba amma shi idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ka san me karanta eh mana ka san me faɗa saboda haka ana karanta qur'ani ne da larabci anan nake cewa bina kan wannan magana da malami to kenan dole mu tashi mu koyi qur'ani da larabci kada mutum ya dinga karanta qur'ani da yaran shi me nake nufi da yaran shi yace ai shi yaran shi kenan ce wala ralin wani magana ya ce yaran shi wani kuma ya ce wala lalin ba haka bane wannan ka ce wala wannan ba larabci ne wannan wadaka mutum ya tashi ya koya don ayoyin da na kawo da larabci ne ina fata mun fahimci wannan da kyau shi za ga an rubuta littafai na tajwidi aka ware su daga asalin gunda daga tushensu. domin tajwidi durusu ne islamiyya ko durusu ne arabiya eh durus ne arabiya ko durus ne islamiyya a yanzu ne zaka ce islamiyya amma a da arabiya ne in ka duba kitab alkitab na sibawaihi makare ke da al-idgham da al-izhar da al-ishmam duk ga rubutu a cikin arabiya daga baya da aka fitar da su nan alfiyatu bin malik inda zaka duba ƙarshe karshe zaka ga ya kawo idgham da sauransu kun fahimci wannan da kyau ko amma daga baya aka ware shi ya zama ilimi mai zaman kansa da ake magana kan makharijul huruf guda nawa ne goma sha biyar ne ko goma sha shida maganganu biyu ne da na sibayi da na ahmad bin abin khalil bin ahmad al-farahidi waɗannan malaman arabiya ne kuma malaman tajwidi malaman arabiya ne to ke gane za ga darasin tajwidi yana da alaka da larabci sosai da sosai ko ma ka ce darasin larabci ne daga baya aka ware shi ya zama darasin abin nan tajwidi daban kamar darasin gado fikihu ne ko ba fikihu ne. fiqh ne dan a cikin littafin fiqh ake karanta shi amma daga baya da ilimin ya haɓaka sai aka ware shi ya zama wani ilimi ne mai zaman kashi da ake kiran shi ilimin gado kai ka ce kamar baya cikin fiqh kun lura da kyau ko darasin tajiri ya birin kasa ya haɓaka sai aka ware shi daga durusu na arabiya ya zama ilimi ne mai cin gashin kansa yana da makharijul huruf kuma yana da sifat sai ka kiyaye akwai inda harafin yake fita akwai kuma siffar da harafin yake bayarwa wannan kaga din larabci ne in ba ga mutum ya zo ta karanta da abin da ba larabci ba nan zaka lura tasirin mai akhbari da ya ce wa man ghalifa fil qira'ati sajada ba'da salam wanda ya kuskure a karatu zai sujada ba diyani ina ma ina lima sai ya ce wa ma rawa an abi hanifata annahu من أنه جوز القراءة قراءة القرآن فقط بالفارسية في الصلاة للعاجزين عن العربية فقد نقل عنه أتباعه أنه رجع عنه وعلى ذلك أجمع الفقهاء وإليك مذاهبهم في ذلك قال وما روى عن أبي حنيفة أبن دعك رويته أبو حنيفة من أنه جوز قراءة الفاتحة نتي رشي أبو حنيفة يا حلت أكرت فاتحة فقط كدي بالفارسية da farisanci da farisanci ba faransanci ba ku lura faransanci daban farisanci daban faransanci shine yaren kasar faransa farisanci shine yaren kasar farisa farisa kuma daban faransa daban fi salati a karanta a cikin sallah lil'ajizina anil arabiya ga waɗanda ba za su iya karantawa da larabci ba an ruwaito cewar abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya ce ya halatta wanda ba zai iya karanta fatiya da larabci ba ya karanta ta da farisanci ma'ana da yaren shi fatiya kadai an ruwaito wannan magana daga abu hanifa sai malam ce faqad naqala anhu atba'uhu almajiran shi abu hanifa din sun naƙalto daga wurin shi sun ruwaito daga wurinsa annahu raja anhu cewar ya janye wannan magana an roto daga su almajiransa sun roto cewar malaminsu ya jin wannan maganar domin ya kara bincike ya kara shiga ma ilimi sosai da sosai kuma dama wannan ba wani abu ne da yake fara ra'au ba a ce malami ifatawa daga baya kuma wani abu ya bayyana a gare shi ce ya sanya wacce to tun da abu hanifa ya faɗi wancan maganar sannan kuma daga baya ya zo ya janye ta kaga ya janye ta da fatiya ya ce kenan yanzu tun da ya janye maganar fatiya ko ba fatiya ba sai ya ce wa ala zalik akan haka ajmal fuqaha'u malaman fiqh gaba ɗaya suke ijma'i cewar bai halatta a karanta wani abu na alqur'ani a sallah ko a wajen sallah da ba da larabci ba wa ilayka mazahibuhum fi zalik to yanzu zan karanto maka mazhabobin malaman akan haka wa ilayk ay dunak ay khudh karbi bayanai kan mazhabobin su akan haka mazhabul malikiya menene matsayar mazhabar malikiya akan karanta alkur'ani mai girma ba da larabci ba sai malam yace ja'a fi hashiyati da suki ala sharh ad-dardir la tajuzu qira'atu al-qur'ani bi ghayr al-arabiyya fa in ajaza an al bil fatihati bil arabiyya wajaba alayhi an ya'tamma biman yuhsinuha fa in amkanahu al itimamu wa lam ya'tamma batala salatu fa in lam yajid imaman saqatat anhu al-fatiha وذكر الله arabiyya وأن يبذل وسعه في ذلك ويجهد نفسه في تعليمها مذهب المالكية أكن أظن ليش أفكرت القرآن بعد العربي ما سيتي جاء في حاشية الدسوكي يا ذو حاشية من لتاف الدسوكي با با أظن أظن سركي مسلمين على شرح الدردير أكن شرح لإيمة الدردير كاتب أجون والله to waɗannan su ne asalin gundarin littafai da malikiya ta san da su karka ce wai ka karanta akhbari a ashimawi a iziya wai ka ce ana ta saba malikiya waɗannan littafan akhbari ashimawi iziya waɗannan littafai ne na masu koyon daga aji ɗaya daga firamare 1 zuwa firamare 3 wannan shi ne yasa da zaran ka je kayis secondary school za a sa maka risala ne domin risala shine littafi na farko da malikiya suka sani da shi ake fara karatu kun fahimci wannan da kyau ko saboda uh, wannan duk na syllabus ne na masu koyo ta ta kafin su kai ga inda ake so a kai din amma ana maganar asalin littafai da ake tahari din su malikiya take ji da su shine ake janyo su ana yace a cikin littafin yace la tajibu qira'atul ƙur'ani bi ghairi al-arabiyya bai halatta a karanta qur'ani ba da larabci ba fa in ajaza an nutuki bil fatihati bil arabiyya in masallaci ya kasa hurta fatiha da larabci kuna shi da kyau ya kasa hurta fatiha da larabci wajaba alhi an yi atama bi man yuhsinuha ya zama wajibi ya bi wanda ya fatiyar ya bihi sallah shi wanda bai iya ba ya zama wajibi akan shi ya bi wani sallah shi ya zama mamu kenan sai na amkana hu bi itimam in ya yi ya bi shi ɗin. walam ya tamma kuma bai bi shi din ba baqala salatu sallar shi ta baci ma'ana ya san bai iya karatun qur'ani ba da larabci ba zai iya karanta fatiha da larabci ba amma ga liman can zai iya karanta da larabci sai bai ji ya bi shi ba saboda kwastomomi sun mai yawa saboda an ana sikirinin layi ya kusa zuwa kan shi saboda kaza saboda kaza saboda kaza bai iya zuwa ba ya ji sallah sallah ta ɓaci kun bai ci wannan da kyau wa in lam yajid imaman amma in bai samu liman da zai koyi da shi ba saqafat anhu al-fatiha to fatihar ta fada akan sa kuma wa zakara Allah bil arabiyya sai ambaci Allah da larabci ce subhanallahi bihamdihi idan zikiri da larabci shikenan wa an yabzula wus'a kuma ya je abin nan ya jajirce fi zalika wurin neman ya iya fatiha din wa yajhada nafsahu ya zaburar da kansa fi ta'alimi ha wurin ya koye wannan ita ce mazhabin malikiya cewar duk wanda bai iya karanta fatiha da larabci ba to ya zama wajibi ɗorewa akan wajibin farko na sallar jam'i to shi wajibi ne akan shi ya bi wanda ya iya fatiha sallar wallahi abin mamaki sai a zo sallah azhar la'asar kaga kowa ya wuce liman da an zo sallar magariba ko lisha ko a asuba sai ga ana tura wannan wannan na janyowa ana tura duk wanda za ku sallah kuka tura shi ya dawo ku kyale shi Allah shi ya san me ya sani a ciki kai abin da ya zama wajibi akan kan shi ne ya bi wani sallah kuma ya tashi tsaye wurin ya ga ya koya na fata mun ji wannan da kyau wallahi abin zai baka mamaki fa akwai wani kauye da muka taba zuwa kai abin ba shi da daɗin jifa ni a lokacin na taba ganin shi a fili wani bawan Allah ne fa ake min interview wai zai je aikin hajji zai je aikin hajji ya karanta fatiya da yaren shi yake karantawa da yaren shi yake karantawa bai iya karanta da larabci ba wannan sai ga abin da kamar in ba ga sai ka ji kamar ya mutum ba zai iya karantawa ba sai gode Allah ta'ala ya maka ni'ima da yaren shi yake karanta abin da malam ya kore ta baki da lokacin da zaka dauka kana koya mai da yaren shi da ka dinga biya mai aya ɗaya abin nan aya ɗaya ɗaya ko rabin aya aya in kana biya mai rabin aya aya ka biya mai rabin aya da safe rabin aya da yamma aya ɗaya ma kullum kun bai wannan da kyau sai ga cikin kankanin lokaci ya iya mazhabin shafi'iyya yanzu mun ji matsayar malikiya sai matsayar shafi'iyya قال في المجموع مذهبنا أي الشافعية أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنته العربية أم عجز عنها وسواء أكان في الصلاة أم في غيرها فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا وبه قال جماهير العلماء مذهب الشافعية مذهب الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي قال في المجموع a cikin littafin almajimu wa kenan a ko kuma kun ku sunan ba sunan mutum ne a shafiiyya ba sunan mutum shine Muhammad ibn Idris a shafii sunan maliki mazhabar ce malikiya shi sunan malamin Imam Malik ibn Anas imamu darul hijra qala fil majmu ya fada a cikin littafin al majmu wa kenan eh a'a ai bai ce qala fi a ba faɗi sunan shi ba shafi'iyya ba aka ce al majmu yana cikin littafin imamun nawawi imamun nawawi wanda ya arba'unan nawawiyya wanda ya littafin riyadu salihin wanda ya littafin al-azkar yana cikin yana da littafi mai suna al-majmu' kamar yadda ke da littafi sharh muslim qala fil majmu' imam an-nawawi ya faɗa a cikin littafin al-majmu' domin babban littafi ne a mazhabar shafi'iyya yace mazhabuna mazhabar mu mutuwa kenan ashe kaji imamu shafi ya ce mazhabuna mazhabar mu cewar mazhabata ta kaza mazhabata ta malikiya ba aibu bane ba wanda ya ce wannan aibu ne abin da yake aibu shine malikiyanci ya ce tuni batun da kan haka malikiya take ko daidai ne ko ba daidai bane mu muna kan haka wannan shine hata shi imam malik ibn anas ba bai yarda wannan ba ina fata mun fahimci wannan da kyau amma ka duba bulugul maram za ga ibn hajar ash-shafi'i ka duba fatul bari za ga ibn hajar waye waye waye ash-shafi'i za ga suna jingina zuwa ga mazhabasu dan mutu an ce shi ash-shafi'i ne alhambali wannan ba aibu bane duk malamai suna da waɗannan amma me yake aibu ne mazhabanci shine abin da yake aini yace mazhabuna mazhabin mu ai shafi'iyya kenan annahu la yajuzu qira'atul qur'an cewar shine bai halatta a karanta qur'ani ba bi ghairi misalin arab ba da harshen larabci ba ba da harshen larabawa ba sawa amkanatul arabiyya daidai ne zai iya yi da larabci din am ajaza anha kuma ba zai iya yi da larabci ba dai bai halatta a karanta qur'ani da wani yaran da ba larabci ba wa sawa'an a kara fi sala daidai ne hakan ya kasance a cikin sallah ne an fi ghairiha ko ba a cikin sallah bane a wani abin ne fa yana ta bi tarjamatihi fi salatin in ya kawo fassararsa a cikin sallar in ya kawo fassararsa kamar ya ce nan shi ne ya karanta da fassararsa ko ya ce na fara da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jinƙai misali dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai yawan rahama mai yawan jin kai mamallakin ranar sakamako batalan anha maimakon ya kawo ta ya kawo fasarar ne matsayar fatihar lam tasiha salatuhu sallar ba ta yi ba sawa ahsan al-qira'a daidai ne ya iya karatun ya kawo ya zo da fassarar ma'ana zai iya karanta da larabcin amma bai karanta da larabcin ba amla ko ma ba zai iya karantawa ba zai iya karanta da larabcin ko ba zai iya karanta da larabcin ba muddin da ya karanta da yarensa ya kawo fasar wannan da yi ba wadda ya kala jamahirul ulama da wannan magana dubin dubatan malamai suka faɗa kenan magana ba ta tsaya ga maza ba shi kadai ta iya ba wajen ja fil itiqal sayuqi la yajuzu qira'atu al-qur'ani bil ma'na لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبع وجاء في الاتقان للسيوطي يا جاء في الاتقان الاتقان في علوم القرآن مع الإمام السيوطي ما يزوى أشكي لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى بها لتا أكرت القرآن ده معناه كما يا ده أمانة معناه إيه بالمعنى شنو يفسر آه ذهب me kenan ya tafi masha ya tafi kullura ma zahaba an ibrahim ar-ra'u sai karanta ma masha an ibrahim ar-ra'u eh kun shiru yayi bai ba da masha da ma'ana da masha da zahaba ba suna da ma'ana guda ba ko kuma suna da kamance wurin ma'ana dan ba wai lalle ba suna ɗamfari da ma'anan ne ɗari bisa ɗari ba saboda haka bai halatta kana jan aya sai wani wuri ya tsaya maka sai ta halarto wata ma'anar da ko dai lafazin ba haka bane amma dai ga ga yadda lafazin ga ma'anar da ke wannan haramun ne bai halatta ina ba ta kun da ma'ana wanda yake rawar hadisi bil ma'ana malaman hadisi sun kara ma juna sani akan wannan su da sun ce bai halatta a rawaita hadisi da ma'ana saboda addu'a da rasulullah ya karantar da wani wani sake kawo mana wani misalin eh kamar Allahu akbar Allahu a'azam nisa za ga izziya da ya kawo ya ce ana cewa Allahu akbar kuma bai halatta a kawo wani lafazin da ba wannan ba mutum ya ce Allahu a'azam bai ba amma ga wannan bangaren ikama ko kiran sallah bangaren qur'ani mutum ya karanta qur'ani bil ma'ana da ma'anar wannan lafazin misali alqar'u yana daukar ma'anar al-tuhur yana ɗauka ma'anar al-hayy sai ce wal abun nan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu afhar yayi wallahi idza as'asa as'asa ma'ana aqbala sai ce wallahi idza aqbal bai yi ba kuma ba wai bai yi ba a'a haramun ne yin hakan ina so ku lura da kyau shine la yajuzu bai halatta qira'atul qur'ani bil ma'ana karanta qur'ani da ma'ana kaga ba da lafazi ba kenan ga lafazin amma sai kawo da wata ma'anar da wannan lafazi zai iya dauka li'anna jibrila Adahu bil lafz domin jibril ya kawo qur'ani ne da lafazi ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى وراك بحالته بحالته يمي وحي ينسى معنا با تند بملائكة جبريل بيو مزار سلم وحي القرآن ده معنا با ده لفظ يمي تو كيما ده لفظ ذاك كرنتا وراك سيما كيي أكو أبو بواجه أكو كرنت القرآن بالترجمة إيه ولا من هو جنسة حرام أكو كرنت القرآن بالمعنى ولا شيما حرام ضد هلكة بقى za ka karanta qur'ani ne yadda aka saukar shi ba tsari ba rage ka lura da kyau hatta gunna in kai so uku in kai ja uku sai an ce maka ka ƙara in kai ja ɗaya sai an ce ka ɗan ƙara ka fahimci abin talaki ne yadda yake aka za karanta madda ja hudu in ka gaza sai amma in ka ƙara sai amma ja shida in ka ƙara sai amma in ka rage sai amma magana don abin da ake bukata yadda aka karanta haka za ka karanta to balle kuma a ce lafazi mutum yana ganin tun da dai lafazin yana zuwa da kaza lafazin ma yana zuwa kaza kawai wallahi idza as'asa ai wallahi idza adbar a wannan biwa haramun ne haka قال رحمه الله مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة me mazhabar hanabila kan karanta alkur'ani mai girma da yaren da ba larabci ba in kun lura malam ya ce ijma'i ne eh to tun da ya ce ijma'i ne shi yasa yake nakalto mana maganganun kowace mazhaba maganar mazhabar abin nan hanafiya tunda magana abu hanifa ya kawo ta farko mece ce maganar hanafiya ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba saboda bai halatta ba an ruwaito daga imam abu hanifa cewa almajirai sun ruwaito cewa ya ajiye wacce magana ta fadi cewa ya halatta mutum ya karanta fatiha kada ya sallah da yaransa abu hanifa daga baya ya janye wannan maganar sai nuna magana abu hanifa kenan maganar malikiya kenan maganar shafi'iyya kenan to me yace ce maganar hanabila sai ma yace mazhabul hanabila ja'a fil mughni wala tujzi'uhu al-qira'atu bi ghayr al-arabiyya wala ibdalu lafz al arabi al qira'atu bil arabiyyati am lam لم am lam يحسن thumma qala فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التألم فإن لم يفعل مع القدرة مع القدرة عليه لم تصح صلاته مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يتكي مذهب تبوئي كنا تفرق حنفية تبيو مالكية تأوكو شافعية تهدو حنابلة سيأتي كنا الأئمة الأربعة ما ليس جاء في المغني ya zo a cikin littafin al-mughni nawa mai zama ku ce na imam ahmad bin hanbal ba ya eh, can nake mazhabu shafi'iyya kala fil majmu' zai wuce imam shafi'i ma'ana al-mughni na ibnu qudama ba al na ibnu qaddama ba wani shi ibiya ma kansa sai raka da ya tashi sai ce al ka ga mai waka kenan fa na ibnu qaddama maimakon na ibnu kodama wato shi wanda bai karatu a gaban malam ba ta ko ta ina sai ya nuna kanshi sunan littafin masu ya kasa faɗa ja'at al-mughni ya zo a cikin al-mughni na ibnu qudama ba shi da yawa sosai bai wuce sifili goma sha biyar ba ce wala tujzi'u al-qira'atu bi ghayr al-arabiyya baya isan mishi ya karanta qur'ani da larabci in ya karanta qur'ani da larabci bai yi ba wala ibdalu lafzin arabiyyin hakan nan ibdal shine jalu harfin makana akhar ko jalu kalima makana ukhra saboda haka wala ibdalu lafzin arabi hakan nan bai isa mushi da canza lafazi na larabci canza lafazi na larabci lura kyau ma'ana ya zo karanta qala rajulani sai ce qala rajulani ya yi ba sai ya ba'adiyya ba'adiyya ta kama shi a cikin sallah fa'in kana bane fa'in kana rajulaini ko mai sifatul fa'in lam yakuna rajulaini فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى فإن لم يكونا رجلان رجلين فسيتشي فإن لم يكونا رجلين سيتشري wannan saboda haka za ga in mutum bai iya karatun qur'ani in mutum bai biya qur'ani a gaban malam ba wallahi yana farawa alama shi za ta bayyana yana da hatsarin gaske kai kuma sai ka gode ma Allah ta'ala da yasa ka ba da biyawa a gaban malam Allah ta'ala ya sa abin ya dore ina fata mun fahimci wannan ko wanda ya fara biyawa ya gudu kuma sai ya koma eh mana wanda kuma ya sauka fari da ya sauka fari kuma ya gudu sai ya sake koma dan wani bayan ya sauka fari ta ka ji iyayen suna cewa a'a to kuma yace komawa za ta yi ba ka sauka ba ba ya yi walima ba ka ji fa wanda ya sauka fari fa certificate din da aka bashi ran walima ba shi da bambancin fa da certificate din fa primary school fa ne dan ne da wannan certificate din kai su makarantar larabci shi za a dauke shi a JSS1 Junior Islamic Studies shi za a dauke shi sai ka ana ya yi walima ya zama malam malam ake kiran shi ta yi ba yi gaskiya saboda haka sai a kiyaye wanda ya gudu ya koma muna da maimaitawa wanda ya gudu ya koma wanda bai da malami ya je ya nemi malami duk mutumin da ya karanta qur'ani ba a gaban malam ba da dukkan wani karatun da bai yi shi a gaban malam ba yana farawa zai nuna kanshi wannan a fili take قال رحمه الله مذهب الحنابلة جاء في المغني ولا تجزي القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظ عربي سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن ثم قال فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل ما القدرة عليه لم تصح صلاته ما لم يتي جاء في المغني يا جاء في المغني ابن قدامة ولا تجزئه القراءة بغير العربية يا سماحة قال رحمه الله ولا تجزي القراءة بغير العربية يا جاء cikin littafin al ne na ibn qudama wala tujzi al-qira'atu bi ghayr al wadatar da shi ya karatu da larabci wala ibdalu lafzin arabiyyin hakan nan bai halatta ya canza lafazi na larabci ya canza lafazi na larabci ku da kyau shine abin da muka ambata dazu da zahaba da masha da kyau falan ma zahaba an ibrahim ra'u sai ce falan ma masha ai ma a wance mai ai zahaba da masha ba sa daukan ma'ana daidai ya daida inda zahaba take zahaba take inda masha take masha take asali idan an ce masha tafiya ne da diga digin kafa to falan ma zahaba an ibrahim ra'u da wannan ne So da wani za a ga balaga ta qur'ani inda aka sanya wani harafi a wani wuri to ba iya canza wannan harafin a ɗauko irinsu a sa a wurin ya zama ma'ana ta zama daidai sabawun ahsan qara'atu bil arabiyya daidai wa daidai ya iya karantawa da larabci din am lam yuhsin ko bai iya karantawa ba thumma qala sannan dai mai almughni ya ci gaba da cewa fa in lam yuhsin al qira'atu bil arabiyya idan bai iya karantawa da larabci ba lazimahu ta'allum ya zama wajibi ya koya ya zama wajibi ya koya fa in lam yaf'al in bai koya ba ma al qudra kuma yana da sarari ne ya koya din yana da damar ya koya bai koya ba sai har salatu sallar shi bata yi ba sallarsa bata yi ba saboda ka wanda bai iya ba bai iya ba wannan ita ce magana kawai wanda ya iya kuma ya iya saboda ka sai wanda bai iya ba ya je ya koya da yawa waɗansu za ga suna karanta da islamic stories a secondary school ko a siyoyi e ko a jami'o'i yana karanta da islamic stories amma da kire iya karanta maka qur'ani sai dai a cikin yan islamiyya ce heyo yana nuna cikin yan yara yan islamiyya ita kai karanta yana mai muzurai don gara ɗago shi wannan biyu ba kana karantar da islamic studies ba za ka iya karanta qur'ani da larabci ba kana ɗaukar su tafsiri na'am kana ɗaukar su tafsiri sai ka zauna ka ja tilawar in ka ja sai ka zo ka fassara mashi shi da turanci wannan ba wanda ya ce ba a wannan amma ya ba zai iya karantawa da larabci ba arba'un hadith abin nan nawawi collection ba zai iya karantawa da larabci ba sai dai ya ce wani karanta wani amma shi ya karanta arba'un hadith ba zai iya ba kuma akan shi ake biyan sa akan shi aka dauke shi malinta wannan gaskiya bambara barakwai ne wai namiji da suna hajara ai ko da iya abin da zaka koyar ne sai ka je ka koya tunda arba'un hadith yake dauka ba sai ya je a tabbiya da arba'un hadith din ba ya iya karantawa tunda yana daukar su nususul qur'an ko nususul hadis iya hadisan sai ya je ya biya su ya yi kaza ya yi kaza amma gaskiya abin akwai takaici malami yana ɗaukar islamic studies ba abin da zai iya yi da larabci yanzu muna maganar karantawa ne ba muna maganar rubutawa ba malam ya bai halatta a karanta shi da wani yaran da ba larabci ba وقال ابن حزم في المحلى من قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى عامدا عامدا لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطل الصلاة وهو فاسق لأن الله تعالى قال قرآنا عربيا وغير العربي ليس عربيا فليس قرآنا وإحالة عربية القرآن تحريف لكلمة بكلام الله تعالى وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال ابن حزم في المحلى ابن حزم ياتي أتكلم تابس المحلى بالآثار ابن حزم shine babban wanda ya daga tutar mazhabar zahiriya wanda yake asalin wanda ya gina ta shine dawudu zahiri dawud az-zahiri suka ce laula bin hazmi lamatatu zahiriya in ba din akwai ibn hazm ba to da zahiriya ta mutu shi yake da littafi al-muhalla bil asar amma mace ka je ka saya fa san mutane sun fi son caji al-muhalla bil asar malamai in sun tashi lissafa mazhabobi iya mazhaba hudu suke lissafawa hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila ba sa lissafa zahiriya a matsayin maza ba kamar waɗancan kuma wannan saboda haka da malam ya kawo don ka fahimci cewar hatta a zahiriyar jama ga mazhabarsu ya ce man kara ummar qur'an duk wanda ya karanta fatiha in ji ibn hazmi duk wanda ya karanta fatiha aw shay'an minha ko wani abu na fatiha ma'ana fatiha tana da aya bakwai sai ya karanta aya hudu a ciki ko aya biyar ko aya uku ko aya biyu aw shay'an min alquran ko ya karanta wani abu na alkur'ani fi salati a cikin sallarsa mutarjiman da fassara da ghairul Arabiya ba da larabci ba kullum da kyau ya karanta da yaren shi ba da larabci ba aw bi alfazin arabiyya ko kuma ya karanta su da har lafazin larabci ghairul alfazin lati anzala Allah ta'ala ba lafazin da Allah ta'ala ya saukar ba lafazin na larabci ne أو بألفاظ عربية ko da lafuza na larabci ghairal alfazul lati anzala Allah ta'ala ba lafuzan da Allah ta'ala ya saukar ba kamar ya alhamdulillahi rabbil alamin sai ce alhamdulillahi mai bambanci kullura alhamdulillahi rabbil alamin sai karanta alhamdulillahi ana maganar alhamdu wanda ya ce alhamdu ya mai da ha karami ko ha babba ya mai da ha'un zuwa ha ba wai wanda cece alhamdulillahi ba kullum da ko wanda yake karanta alhamdulillahi wannan wannan ko al'anta al'anta a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah ana an'amta tana al'anta ko yana al'anta a'udhu billahi minash shaitanir al'anta fa wanda ka la'anta an'amta wanda kai ma ni'ima sai mutum ya karanta da ai kaga alhamdu aha lafazin larabci ne eh amma da shi aka saukar a'a amidan lizalik ya yata ne da gangan au qaddama kalimatan ko jinkirto da wata kalma da take a gaba sai da take can gaba sai ya kawo ta yanzu Au akhara ko ya jinkirtar da ita tana nan kusa sai ya ta gaba amidan li zalika yayi hakan da gangan baqala salatuhu na farko sallar shi ta baci wa huwa fasiqun na biyu kuma tinkirin fasiki ne لأن الله تعالى قال دمو أبنجي سبحانه وتعالى قرآنا عربيا قرآنا عربيا أبن كرنت هذا العربي وغير العربي abin da ba larabci ba kuwa laisa arabiyan ba larabci ba ne falaisa qur'anan to dan haka bai zama qur'ani ba wa ihalatu arabiyatul qur'an karkatar da larabcin qur'ani shine ihala karkatar da larabcin qur'ani tahrifun li kalamillahi ta'ala wannan jirkita zancen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala tahrif jirkitawa ne karkatar da zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala ne wa qad zamma ta'ala man fa'alu zalik ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aibanta waɗanda suka aikata haka yace yuharrifuna al-kalima amma wadi'i suna jirkitar da kalmomi daga wuraren su waraka sai mu kiyaye sosai da sosai na hudu malam ce taqaddama anna ba hanifata jawaza qira'at al-fatiha faqat bighayr al-arabiyya liman la yuhsinuha وقد ذكر العلماء أنه رجع عن ذلك ما لا يتقدم bayani ya gabata anna abu hanifata lalle shi abu hanifa jawwaza qira'at fatiha ya halalta ya halalta a karanta qur'ani a karanta fatiha faqat kadai da ghairin arabiyya ba da larabci ba liman la yuhsinuha ga wanda ba zai iya yin ta da larabci ba wa qad zakara al-ulama'u kuma malamai sun ambata cewa annahu raja'a an zalik cewa ya dawo daga wannan maganar bai ci gaba da yin ta ba وقال قال الزركشي في البرهان بعد ذكره لما نسب لأبي حنيفة أنه قال لكن صح عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك حكاه العزيز في شرح البزدوي قال الزركشي في البرهان الزركشي يبدأ في كتاب البرهان في غريب القرآن أظن البرهان في علوم القرآن بعد ذكره لما نسب لأبي حنيفة bayan ya ambata abin da aka jingina ma Abu Hanifa abin da aka jingina ma shine cewar ya abu hanifa ya ce ya halatta mutum ya karanta fatiya da yarensa a cikin sallah in ba zai iya yin larabci ba bayan ya faɗi wannan magana sai ya ce lakin saha an abi hanifa sai dai ya inganta daga abu hanifa an rujuu an zalif cewar ya bar wannan maganar an samu riwaya cewar abu hanifa ya bar wannan maganar hakawul aziz al-aziz ne ya rawaito wannan maganar fi sharh bazzawi a cikin sharhin sadiwa al-bazzawi manya manyan littafai na mazhabar hanafiya sai wanda yake nuna mana kenan gungurin waddu gaba ɗaya malamai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i bai halatta mutum ya karanta alqur'ani mai girma da yaransa ya fassara shi da yaransa bai halatta ya karanta da lafazin larabci amma ba waɗanda aka saukar da qur'ani a kansu ba sai wannan yake nuna mana ashe sai mun ji mun koyi karatun baki da baki ba kasar da kullu ba kun rabu to me bambancin baki da baki da kuma kasar da kullu kasar da kullu shine ka kunna kasar kana ji baki da baki shine malam yana faɗa kana faɗa a lokacin da malam ya faɗa sai ka karanta lokacin ne malam zai ce yadda zai faɗa haka ka faɗa amma kai za ka ji cewa ai kai tsaye da malam ya faɗa haka ka faɗa amma da zaran ka fara sai ka ji malam ka kama kai ayar yana ce a ah, mai mai ta ne mai ta ne ta to da inda kasaf ne wa zai ce maka yadda ka faɗa aka kasar ya karanta ka dole yan uwa mu tashi tsaye mai makan mu kiyamu leli wanda bai je makaranta ba ya ko ya ji wanda ya bari ya koma Allah ba ta mun gane wannan da kyau a tsaya a koyi karatun alkur'ani mai girma ba a ce maka wajibi bane sai ka haddace ba a ce wajibi bane sai ka sauka abin da yake wajibi shine ka samu na sallah na farko ka iya karanta fatiha daidai wa daida ko baka zama kai ne mafi wanda ya fi kowa iyawa ba ka zama kai ne wanda ya fi kowa rashin iyawa na biyu ana karanta sura bayan fatiha ka tsaya ka karanta kada mutum ya ce ya iya zuwa alan tara kai ba ka zaka wani zai ce zai zuwa alan tara kai ba ka je da ya faɗa alan tara kai ba ka ce tsaye eh, ka san bai iya ba don ba alam tara kai ba ake ba alam ne ina fata mun fahimci wannan da kyau takaici ina fara faɗa takaici shi ne waɗanda suke ɗaukar ilimin ƙur'ani ba ilimi ba ne zai gan shi dakta ne profeso ne ba abin da ya sani na addini wannan yana da hatsarin gaske sawan islamic sai ke karantarwa sawan ba islamic sai ke karantarwa ba ba abin da idane shi aka haka alhamdulillah an samu ci gaba kwanan nan ba a jima ba wani dakta ne walima sauka me ya janyo haka abin da ya janyo haka shine ya an dawo islamiyya sai yaran shi wata ta ta ce biya mata wannan harafin ya ce ta je wurin kannanta ta biya ta ce baba kai nake so ka biya mun dan na manta ya ce a'a ta ce ta sai ya biya mata fa yawwa ana na ana na ana nan dai san dabara bi mata ya kwashe kayan shi ya koma ya tafi islamiyya Adadin islamiyya za a bashi special abin da ya ce a'a yadda kowa yake zama yadda ake ma kowa ba wani special a ciki dan ka lura in na gaba da wani special din shi za ta kwara ko bai ci wannan da ke ko ka zauna inda kwankwason kowa yake kai maka zauna a wurin nan ya zauna ya taka a taka shi takalmin wani ya faɗo mai shi ma takalmin ya faɗa ma wani haka ake ta yi wannan jawabin ranar da ya walima rana aka faɗa gashi a wurin ya sauke ya biya qur'anin shi tun daga farko har ƙarshe bayan ya gama dakta a can ya fahimci ce za wannan shi ba za ka ce ya makara ba kun fahimci wannan da ke ko wallahi haka ake bukata wallahi haka ake bukata sai ka ya ce su ba malamai ba ne amma sun ji malamai suna cewa ta gaddama da waɗanda suke ɗaliban ilimi yanzu muna magana ƙur'ani ne dole mutum ya iya karatun ƙur'ani wanda ya gudu ya koma wanda ya sauka da ya sauka ya gudu ya koma a tsaya sai karatun qur'ani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk